Eh, Wasulun. fi ta da'iz zaujaini cikin wato jiraye ne ma'aurata da mata gani wa ma ya haƙu bihi abin da ka da wato ƙarshe shi ko ko da wa juna الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر azzawju wa zawjatu mata azzawju da mata mahama ikhtalafa koyo sun kai sabani fi kadari jikin gwargwadon sadakin da an kai wanne ka amma shi aure urifa an san an tabbatar da an daura aure da shi da komi ya cika ille sabanin ga yawan sadaki فإن يكون ذلك من قبل البناء فالقول للزوجة قد تعين فإن يكون ذلك عموما سأنسوا أقانا نتكانوا أكان صداقي يا زمو min ƙabilin bina tun gabanin biko tun ma'ana bai sadu da shi ma'ana ba gabanin biko ma'ana bai sadu da ita ba alƙaulu to nan magana lil zaujati ta mata su qad ta'ayyana haka ya ayyana nan yanzu duk ka zan na sha faɗa muku in ka ji ƙaunin to akwai rantsuwa to an zai ce to ke rance kaza ya mata kun kai ne kun shirya da shi a kan sadaka shi ko to ta mutane ma'al yamini in ta kullam tuhjari hmm. wa aqidul li hajriha ha hari ma'al yamini shi na faɗa muku ƙaunin duk an ka ji ƙaunin tare da rantsuwarta eh in ta kun in ta zama lam tuhjari ba ta zama wadda aka riko ba ba ta zan karama ba wadda ba ta san ciwon kanta ba wato ta zan bazawara ce ta san daɗin aure ta san daɗin zama mai zaman ɗakin miji wa aqidun to mai ba. hali mai kulla aure gare ta shi a haƙiƙa. da hajariha ga ga tsaron ga tsare ga tsaronta ita kanta da dukiyarta biha da wannan ranzuwa in ya zan wato yanzu shi ko uba ko wasi shi ne ya aure da ita an ka samu wanga sabani to shi waliyan nan nata ko uban ko wasi ta ko wani waga isanta wanda ya aure ta to da shi a da na rantsuwar da za a yi na cewa ga abin da an kai na sadaki a da يحلف زوج أنكر ثم يكون بعدها ba da za. bayan wannan ita ta sai ya halifu zaujun an kara ya ce abin da mun kai da kai tashi za ka bani dubu su da hmm. ce an yi dubu hamsin na ce oh. to an ce to ta ranci. ta ranci. to shi ma sai tashi ya ranci a kan shi dubu hamsin hmm. Tun mai kunu sannan ya sai ya zamo muhayyara abin baiwa zaɓi ba'da bayan rantsuwa shi ya ta zo ka <clears throat> barra ka barra hmm. to yanzu mi kace ka yarda da abin da ta ce ka ba ta, ko baka yarda ba shi gina abu da aure ko ko ita ta yarda da abin da ka ce tun da yanzu magana saraki yanzu ba shi to yanzu ake son a tabbatar da shi tun da musu ya shiga kuma ne ya tabbatar da gaske shi ta tabbatar da gaske ta yaƙini cewa ta sitti shi ko ya yi tsaye kan hamsin an kai kowane yaranci ga abin da ya sani to sai a ba shi zaɓi yanzu to yanzu kana so ta ka kuma ka zo shi kenan fi da ma kana alaihir kasar a wil firaku duna shay'in yalzam kenan fi da ma kana alaihir kasar ba da abin da ta yi rantsuwa kai ne ku firaku ko ko shi arabu duna ba tare da wani abu yanzu da yanda ba abin kenan ta ta ta wani shi ta ba wani abu ba komai ba a bata ita bai ce ta ba wa in taraba ya alal nikahi fa fil asahir raf'u lil junani hmm. wa in taraba ya dan suka dawo ya tunan su kai yarjejeniya alal nikahi sai dai auren ya tabbata fa fil asahi cin ba ki inganci dauka cewa lil junani shi kenan sai ya ce to riba mun ba ku je ku shawara hmm. to suka yi shawara ya ce to ka gani ni dai ka bai da garka ni mai to mu ga matsaka mu ga matsaka to ka da suka ga matsaka shi ya baya ta ce to ƙara dubu biyar ni na ɗauke dubu biyar to ya sauka ga babu da ba da hi aure ya tabbaci yana wata allo ko ko shi da kai ne ce to ya dawo dai ga ta ce kuma babu da hi وفي انفساخ حيث يفقد الرضا بدرقة واحدة جرى القضاء وفي انفساخ أتكن بودي وانا أوريد أنك يسرقاني أكن سقاكي حيث يفقد الرضا سعد أنك بشي يرضا تكاني سبا وانا يريد أبين دواني وانا يتشي بدرقة واحدة وانا بودي وانا أريد سوقا جرى القضاء أنا بودي وانا أوريد بدرقة واحدة كسكي بودا jaran amal haka aiki ka gudana kuma haka ya gudana wata khudu zawjatu ma'nukulihi ma yaqtadhihi al-khulfu fi ululihi wata khudu zawjatu mata ta karbi ma'anukulihi tare da tsoron shiga rantsuwa ta tarran ce to kai ta shi rance ce a bai rantsuwa to ma yaqtadhihi al-khulfu abinda rantsuwa ma yaqtadhihi al-khulfu ba yana trigo ya abin da saɓani ya ya ya hududi ya a cikin sabka adali inda an ce abin da ta mm. mm. ne masala mm. an ce so da sun junan su babu ko da bai yarda ba to yanzu shi ta tarin iyaka da to shi kenan abin nan da saɓani ya zai samun kaga sai a biya ta sittin tun da ta tabbatar shi ko ya gushe ya yi musu ya kasa da zuwa wal hukumu fi nukuli kullum min huma bima hmm. bihi nemi ne hukuma wal hukumu hukunci fi nukuli kullum cikin tsoron kowanne su shi an kace an kai taran sai ta ce ba ta yi Hmm. shi ma shi kai malam ce ce ba yayi daga cikin su duka kowane kiran zuwa kowane ya ji tsoron rantsuwa jama bihi hukima ne eh, to ba mu ga abin da an kai hukunci da shi ba da yamini bayan rantsuwa to haka za a yi kaga da kowane mai kiran zuwa da sa da su sun karar rantsi to hukunci guda ne hmm. wato shi a ce to eh sai a buɗe aure sai in sun dawo sun shirya tsakanin sun ce to muna da shafi ban mu shawara sun kai shawara sun ka da sun ka ce to sun yi ne su shi zai kara ita za ta za ta sassauke shikenan amma in ba haka to irin hukuncin da an kai ba sun rarrace abu da auren an kace to haka nan da sun kai ran sun kace ne sai bai rantsuwa to shi ma ba su samu samu yarda ba ga tsakanin su sai abu da auren وكيل بل نقوله مصدق مصدق لمد أجر زوجة محقق أنا دام وكيل أنت نقوله بل بل بهاك بل نقوله فورنسي دا يجنران سواء إذا ما أنت هاي مصدق لمد دعته أبين دم دعوة أني أبين دكتلا أنا دوستي مثلا muhakkim abin sakan kan cewa kaga anan wato ta samu shaida cika ka tarin ce ko ga shaida ya yi tsoro za ce to ka kawo mata dubu sittin karu. Tarar سمد الذي قد ينكر تردد الإمام فيه يؤثر وحيث وحيث مد الذي قد ينكر يا عند سيد أبين دا أكا موسو taraddud taraddud ita kanta ta faɗi abinda ma ba zai yiwu ba eh. to tarar da ba taraddud imam malik yu'san an ruwaito shi fihi a cikin wannan tunda ta faɗi abin da ya yi aka kamar irin ta ce ba a yi mata irin wannan sadaki kuma ta ce ita shi sun shi sun kai to wannan tunan an yi da ya halifa ni to da saurara sai kamar irin kamar yadda farko da aka magana eh. shi shi rantsi ita ta rantsi wanne kawo aure kuwa bai na humar fasfo na ta mu an kaddara fasfo budewa bai nan ba tsakanin su shi kenan su ta an bude auren ku ta ko ne ya samu ne واجعل القول لمن جاء بما تشبه وارتباه بعض ulama. Hmm. alal alqawla cikin maganganun sa biyu kuma ya eh. sanya magana liman ja'a ga wanda ya zo bima yushbihu abin da ya kamanci gaskiya duk cikin su in eh, ita ta faɗi magana ta kamanci gaskiya hmm. ana iya cewa lalle abin da ta faɗi duk mai tsoron ta yana biyan sadakin haka hmm. ko ko a shi ya faɗi abin da ya kamanci gaskiya ya faɗi allai abin da ya faɗi irin ta dai ana auren ta da shi eh. to ma yashbihu yanzu da abin da ya kamance ya kamance ya kamance auren kowanne tsakanin su warta bahu ba'dul ulama sakin malamai ya yarda da wannan ai wannan hukunci wannan wannan aw wasfun إذا ما اختلف فيه للخلاف للاختلاف في القدر اقتضاء اقتفاء ما إبراهيم اقتفاء اقتفاء wannan yau inda sun kai sabani yau ga nau'in abin da za a biya na sadaki wannan ya ce ita ta ce gaba shi ba shi kuɗi to eh. kaga kaga an saba ga nau'i kaga nau'in kuɗi da nau'in dabbobi da ba to Spoon ko ko sifa ya ce ita ce ita maraka sun kai shi ko ce maraki to kaga sifa kaga sifa ne yau sabani yake to idan talafa. sai sun ka saba a cikin waɗannan biyu waɗannan ku biyu ciki lil ikhtilafi Hmm? lil ikhtilafi don saboda safani fil qadari to yawa eh, hukuncin da an kai inda son ka saba ga gwargwadon yawa to hmm. haka nan nan za a hukunci inda son ka saba ga gwargwadon daga nau'i ko ko su sifa hmm, eh, ita ba an bibiye shi wato kaga abinda an ka ce ga da an ka ce ga sadaki gwargwado ko ai sai an kai su sauraron to haka nan nan inda ta ce ta ce dabba yi ko sai a shi kuɗi to kiran ce والقول قول الزوج فيما عين من قدره مع حلفه بعد البناء والقول to nan mun duk maganar muka yi munyo akan an yi auren an daura auren ba a biya sadaki ba kuma ba a take ta ba to yanzu kuma ya an mun iso inda an daura aure a take ta ga shi ba kuma ya biya sadaki ba amma har ma ana musu tsakanin gwargwadon yawa ne ko sifa ko nau'in hmm. to wal qawlu to magana anan qawlu zawji magana miji shi kawai fi ma ayyana ga abin da ya ce ayyana abin da ya ce wato sai a koma ga magana sai nan yanzu don bai yiwa ta an riga ai mata ai mata an gabace ta yau min qadarihi da gwargwadon yawan da ya ce ma a halfihi ka yi ba tare da rantsuwar shi ba a dalbina ba a zai tafi take da ya zama sabanin ya zo ba a yi ko sai a ce ka da kana ya ce ka faɗa mana gaskiya sadakin da kuma ya gaire ta ya ce ka ne sai ta fata in ya rage shi kana ce to ki hankuri kansa tunda ya riga ya gama eh. wata halifin zaujatu in lam ya وتقتضي ما أينت بالحلف وتحلف الزوجة إن لم يحلف to sai ta rance to ta rance ni za a yi watattabi ta nemi ma ayyanat abin da ayyana ta bayyana da halin da rantsarta hmm. to shi ya ce to shi kenan ke nawa ce kice ka zato kuma kai ka amata hmm. tun da kai ka kasa rantsuwa da ka ji da ka rantse da kan bashi ke da ita ba ta wani rantsuwa sai ta yi hankuli da abin da ka ce to wani tun da kai ka ji tsoron rantsuwa ai za rantse kuma gariya ka gama da ita to dole ka biya abin nan da ta ce tun da ta rantse ta tabbatar da gaskiyarta wa ta khalafa fi nau'i ma ma kana fa halfan ulzima haka shi ke wa ma idan su miji da mata ta khalafa sun mai digo sun yi sabani fi nau'i a cikin nau'in sadaki ma usdika abin nau'in abin da aka yi sadaki da shi ma ulzima allizimta ma kana fahalafa ma kana ko ma kana ko a a ya zama fahalafan ulzima nan kan allizimtar da ita dole ne ita zuwa ko shi ko ita dole sai wani ya sai ba bude za a yi baka tsaye tun da an riga an an gabace ta to fil asahi yasbutu nikahu hmm. wa maru mithli halaha mubahu shikenan to fil asahi a cikin zance mafi inganci yasbutu nikahu eh auren bashi a tabbatar da ya ke ta wa maru ne ha amma sadakin a wata mubahun laha shi abin halatta a gare ta ko koyo ta abu da wasu abin shi abin wa laha gare ta da wanda an ka yayi mubahu abin halatta wa laha gare ta ko ko abin wa gare ta wato shi abin da an ka yanka mata sai shi kenan